wa ba ta amurumin mu a kar ku karɓi wani abu cikin sadakin nan da kuka bata Allah ta baraka wata ta'ala ya haramta miji ya saki kuma ya ce mata ta ba shi dukiya dai a ta akuduna mu buhutanan yanzu za ku karɓi wannan dukiyar ta auren da kuka bayar zulman bisa ga zalunci wa isman mubina da zunubi bayananne wa nasuha ala alhali wal istishamu lit tawbihi wato kun yi abin zargi idan kuka karɓi wannan dukiyar ko wani abu daga cikin wannan dukiyar bayan kun yi saki Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kaifa ta'khudunahu yaya za ku karɓi dukiya ga mace ta wata fuska wa qad afza ba'dukum ila ba'd alhali sashen ku ya sabi da sashi bil jima'i shine ta hanyar jima'i al muqarrir lil mahal wanda shike yake tabbatar da wato sadaki ga mace wa akhadna minkum mithaqan ghaliza kuma su matan sun rike alkawari gare ku alkawari mai kauri mai karfi nan malam yace shadidan huwa amrullah shine umarnin Allah da bihi wato wanda Allah ya umarni da shi min imsakihinna bima arubin aw hunna da Sani. Allah ta ta wa ala, dama ya wajabta a rika da kyau in kuma matsala ta hana a ci gaba da zama aure a yi saki mai kyau. wal akhiru haqiqatan Allah don haka nan wai ba matan sun kai rukun alkawari ba Allah ne ya rike alkawari da maza cewa su rike aure da kyau kada su zalunci mata lakin buli ga fini sai dai ayi mubalaga a cikin zancen hatta ila har aka sanya ka annahunna al'afiza ka kamar su matan su ne sun kai rike alkawari lahu gare shi wa huwa madabun aqaliyun wannan shi ake ce ma majazi a gali لأن الأخذ عن العهد لأن الأخذ للعهد هو domin Allah shi ne ya rike alkawari ai wa kada asallallahu alaikum al'ahada Allah ya rike alkawari akan ku li ajalihin na saboda ku mata wa bi sababihin kuma saboda dalilin min al-isnad ila sababi wato wannan shine ma yake sai bayyana mana fuskar balaga da ke wannan wurin ga wannan shi ake cewa majazi asali akwai majazi mursal majazi lugawi ga sunan majaza wato inda ake cewa majazi shine ai amfani da kalma ba ga ma'anarta ta ainihi ba amma kuma ba kalmar an kai amfani da ita madadin wata ba a isnadu majazi jumlar ta an kai amfani da ita wato ba ga ma'anarta ta asali ba inda kalma ce an yi amfani da ita majazi to wannan majazi sai ya koma isti'a ko kinaya amma yanzu da yake isnadi ne sai a ce al-isnadul majazi misali ko a Hausa muna cewa misali sarkin Kano marigayi Muhammad Mera shi ya gina masallacin jama'a haka ne ko ba haka bane to amma ai ba shi ya yi yuta da siminti da bulura azaba ko amma shi ya ba da umarni kuma shi karkashin kulawa ne to kaga wannan majalin cewa mai martaba sarki ce gina wannan masallaci to majazi ne majazi a kali kamar ka ce gwamna ya gina ko shugaban kasa ya gina titi kaga isnadi ne majazi domin mi domin ba shi ya zo ya gina da kai ne amma umarnin da ya ba sai ya zan an ka jingina wannan aikin zuwa gare shi duk da cewa kamfani yana nan injiniyoyin kamfani suna nan laborori suna nan amma duk ba jingina aikin gare su ba ga hakikatar su sun ka zo suka yi mubashara da aiki amma majazar saboda wanda ya fada nuni sai aka jingina aikin gare shi to wannan shine malam yake sun hito mana da wannan ma'ana a wannan wurin inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza wallahu a'lam shari'a fi bayani man ya haru da kafin da a aya ta gaba an fara bayanin matan da ba a aure wanda ya haramta a aure wa man ya haru da waɗanda kuma ba su haramta ba Allah tabaraka wa ta'ala yace wala tankihu ma nakaha aba'ukum ku al'ummar musulmi kar ku auri matan da ubannan ku suka aura da minan nisa'i don haka ba a auren matar uba ba a auren matar kaka domin a ba hukum uba ya shiga ciki matakin farko da uba mataki na biyu mataki na uku wayan alaƙo da ya yi sama domin me domin a jidadu kakanni bi a ba. matsayin ubanne su kaka shi ma uba ne illa ma kada salafa Allah ta baraka wa ta'ala yake sai fa abin da ya riga ya wuce min fi'likum zalika na aiwata wa ku ga wannan ma'ana kan kamin hukunci ya sabka wanda yayi an yane ne fa innahu ma'afun wa an yi masa rangwame qala hu qala hun abbas ta abbas ya ambaci wannan radiyallahu anhu Allah ya bude wa jamhurul mufassirina da kuma jamhur na malamai kana al jahiliya yatazawwaduna da azwaji abai jahiliya labawa maza suna auren matayen ubannansu wato sai ya zan nan matar gado kenan ya gade ta ta gadin gadin ga uban shi famin huwa an dalika sai aka hana su wannan a cikin wannan aya don haka daga nan an rufe kofa kada wanda ya sake wanda ya yi ma an yaye mai abin da ya yi amma fa ai zai fata ta wuce ko ma'ana ya sallame ta amma abin da ya san ba kenan Allah ya yi shi innahu aini kahunna lalle auren matan ubannai kana fahimtatan ya kasance mummuna yake wa makatar kuma yana jawo azaba Allah zargi sababan lil makati min Allah wa huwa shine tsananin hushin Allah subhanahu wata ta'ala wanda hushin Allah yana nuna azaba wasa'a sa'a ai sabila kuma ya zama mummunan hanya ai tsarikan zalika tir a ce mutum ya bi wannan hanya don haka bai dace ga mutum ba musulmi ya bi wannan tafarki na awar matar uba ko matar kaka حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وعماتكم وقناتكم وعماتكم وقناتكم الخلق وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم Allah mai girma da barka yake hurrimat alaikum ummahatukum an hana an hana muku auren iyayen ai an tanki hunna wato haramun ne ku aure ku uwa mahaifiya mai tamilatul jaddad shi ma ummahat ya hada hadda kaka min kibalil abi wal ummi kaka ta wajen uba da wata wajen uwa wannan duka haramun wa banatukum an haramta muku auren 'ya'yanku wato ɗiyanku mata wanda kuka haifa wa shamilat banatul awladi kuma ku nan to shi ma ƴaƴan ku sun shiga ciki wa in sabanna ko da sun yi kasa ma'ana kai ka haifi ɗa ko ka haifi ɗaya to in sun kai ƴaƴa mata haramun ne gare ka domin matsayin ƴaƴa ne gare ka kuma ba wai matakin farko ba kenan da ya da gigaya da kama kunne da zattaba kunne har mataki na goma mataki na goma ya buge shi na hausa a ɗan nila a zai ne a bakin abin da sani ɗa da ya gigaya kama kunne da zattaba kunne don kaɗa hausa to sai ne eh don kaɗa tsaki <laughs> to to ala'ayi halin dai ko mataki na wannan nawa wayannan ƴaƴan ƴaƴa haramun ne ga addinin musulmi don haka wasan da ake tsakanin kaka da jikokinsa jikokin suna ganin kamar ba na ba to wannan dai al'ada ce ta hausa amma a musulunci matsayin yaya suke gare shi kuma jikin ya sama ce ko ya ce matarsa to ba matarsa ba ce ta ce don haka wannan al'adar ma ya kamata a nisance ta dauke mata amfani da wannan lamarin ah, sannan Allah ta baraka ko ta'ala ya ce wa wani sannan an haramta muku auren yan uwanku mata min jihatil ali ta wajen uba awal ummi ko wajen uwa don haka yar uwa shakikiya da la'abiya da la'ummiya duka haramun ne ba a auren wa amma su kun an haramta muku babbannin ku ai a kawatu abaiku mata yan uwan ubannan ku wa ku. da yan uwan kakannin ku don haka a larabci amma ta kunshi yakuwar kaka ko yakuwar uba duka ana ce musu amma eh, wannan duka amma ake ce musu wa tukun. sannan an haramta muku auren innonin ku ai a sawatu kun mahatiku yan uwan iyayen ku mata wajen da ta kun yan uwan kakannin ku mata wa banatul akhi an haramta muku auren yayan dan uwa wa banatul ukhti da yaya mata yayan yan uwa mace wa yadkhulu fihinna auladuhum kuma anan yayan su sun shiga ciki ma'ana yaya maza sun shiga ciki nan in an ga ce banatul abi wa banatul ummi to an ambaci ɗaya mata to ita ma ta ba ta auren dan wasa ko dan yatta shi ma haramun wa ummahatukum allahi ardanakum an haramta muku auren mata iyayenku mata wanda suka tayar da ku kun ga waɗancan maganar nasaba ce da zulunta amma an shigo magana ta shayar da nono don haka in matar da ta shayar da kai nono kabla kabla suke malar haulani kamin yaro ya cika shekara biyu a yayi to ta zan uwa gare shi lawan da masfatin ko da tsutsa guda ne ya yi wa ta inda maliki a wajen imamu na maliki wa abin hanifata da abu hanifa wala budda an ya kuna hamsa ati amma imamu shafi'i yana cewa shan nono sai an sha an tsotsa wato an zo mayawa biyar ana kawo yaro yana can nono ga mace sannan ta haramta kama bayyana wani hadisu shi ya yi hujja da wani hadisi wanda ya tuzo a kan haka shi kuma imamu na malik ya yi amfani da nufin aya domin in aka ce wa umma hatu kuma lati arzanakum in suka shayar da su nono in ya tsotsa guda ya sha ko bai sha ba eh ya sha saboda haka in ga malamai sun yi istihadi kyale su yanzu wani da sun ja yadda sai ya ce imam shafi shi abu su hujja don haka imam na wani shi a yi shaya saboda ya jahilci ilimi mai sa addini yanzu wannan hadisi na imam shafi ya yi amfani da shi yana yi wa a wuri ne ya inganta shi ko imamu na malaki ya ga wannan hadisin bai kai karfin hujjar da zai yi gwagwarma da haya ba a ce ya yi ta hadisin wata haya ko kuma ya gulɗu tsohon hukunci daga cikin wannan haya. saboda haka sai ya ce na yadda da ya tsaya nan bakin aya to ya za ka zo ba ka san abu ba ka zo ka fada gonan mutane kana kana kana kana girbi ai ilimi gonan malamai abin musu abin Allah ya zaka nan da kai saboda haka kai a matsayinka na mukallibi a matsayinka na mukallibi to ka yi kwaikwayo da maganganun malamai kar ka ga da malamai ka bar malamai da hadu da istinbati kun san an kasa su ɗaliban ilimi kake kashi ko akwai mustahidul mutlaq akwai mustahidul mutlaq akwai ɗalib akwai ami akwai jahil to kaga kai ba kai mustahidul mutlaq ba mustahidul mutlaq shine wanda an bi babba irin su imamu na malik irin su imamu shafi irin su abu hanifa irin su Ahmad na Hanbal wannan ko wani mutulaki ne don yana da ka'idodin da ya tsara na ijtihadi na ilimin usulu domin wato ba da mutum kuma daga aya da hadisi ga haka yana da martaba ta kai waɗanda suke su kuma mujtahidai ne amma mun tasibu ne ba su da martaba amma sun kai da In inda aka shiga suna iya shiga kuma su hidda hukunci amma ba su da martaba ta irin su a hagu su a su ibn makisin da su wato ibn al-qasim irin su muhammadu na hasan can mazhaba abu hanifa su imamu muhammadu zafar da sauransu nan duka sun yi intisabi zuwa ga malaman su mujtahidai da amma ba su ta cikin mazhaban malaman su ba sun ka kirkiro ta su mazhaba to kaga in ka zan ɗalibu wanda ɗalibu wanda shi ba mujtahidi ne amma duk abin duk abin da an magana malamai ya tsara ya sanin ya san inda sun ka dogo ya san inda sun ka shiga ya san inda sun ka yi wannan shi ya kala ne shi ko ani ya san hukunce hukuncin kaza haram kaza halal kaza makaruni amma ina an ka dogo bai sani ba kaga iri na irin an gane ko eh kaga wato duk ɗalibai waje ko kun ga kadibi imamu abin nan wato shek usman dan kodo da shek abdullahi duk wannan layin don haka ni na rubuto da nan ani ne ani yana fahimtar maganar malamai amma bai san inda zan ka ba to in ka tashi daga ami ko maganar malamai ba ka kai sanin kan maganar malamai da ta. da kanta da kawawun to ina ka kai magana shiga jayayyan malamai shi ne shehu usman da gwado cikin littafin yawa suna ya ce wa min bid'a bid'a muharrama idhalu awami fi shubhati jidali yana cikin bid'a muharrama awamu wanda ba malamai ba jahilai awamu ba yuhala daban awamu don haka in ka ji an ce al'amu alkasu alkasu malamai al'amu waɗanda ba malamai ba don haka jami'in sa jami'in awamu jam'i ne na amu ko ami to saboda haka a taka mu ilimi sarar ya ɗaya gama wannan wurin a dide shi da kyau wa banatul asli wa banatul ukhra yar uwarka ta yi da ya ba ka auren dan uwanka Allah ya ba bashi da ya haife ta ba ta aure akwai mai jayayya nufin aya ko karare to yanzu ba ba ba ba directly ba diyet bayan aya ya ce sai ta haifi ɗaya mataki na nawa kenan na biyu ko dan sai ya haifi ɗaya mataki na biyu kenan ko ne a matsayin ta kamar shi kai dan uwanka ne ko jikan shi ya uwarka matsayin ta ga addinin musulunci ana aurenta ko ba aurenta kaga wani rasha ba ambace ta nan ba karara su ko malaman musulunci suka ce a tana nan wuri kamar yadda umma hafi ba ambaci kaka ba amma malaman suka ce kaka na banatu ibn banatu wa banatu sai aka ce banatu ibn na da yadda ta tsatsa ita an kama ta cikin nasa aya amma malamai suka tafi da suka ce jikanya kana jikanya kana jikanya wajen ɗa ko wajen ɗaya sannan da ya uwa haka ambata amma jikanya uwa ko jikanya uwa ba ambace su ba ƙarara ba amma suna to so da dama mutane suna kasa fahimtar wannan sai su sai su yi daji akan kuskure Allah ya gane da ni na sha samun tambaya ga mutane da taɗewa wani sai ya shirya aure kan ya uwa ta yi amma sai su bari zai yi tambaya sai ya tambaya ni ga yanzu to ga dau abin da suke ka zai da karanta na bayanin malamai lalle haramun ne ba a wani sai da su shirya ya warware kiran da haka amma to cikin kasar akwai wani jihadi da mai matsala cikin kai ya yi wani gari cikin garuruwa ba ma idan yan baka kai wani 'yan baka ya biya wani gari cikin garuruwan sai an samu wani ya auri shi kan ya ya kuma sun kai yi har suka haihu da goma zama ya yi zama an kai shekara wajen talatin zama wani wata rana wanda ya jagora auren sai ya zo da ya zo yana ana karatu sai ya ja karanta ayan aka ce ai ba auren haramun ne a aure ya tsakuwa ko da ya tsakuwa ko jika ya tsakuwa ko jika ya tsaraba duka haramun ya saurara da kyau ya ƙara tambaya aka ce eh haka da ya koma sai ya ba da bayani ga yan uwanin ta matsalar da auren gada mun kai ba akwai gyara gari don haka kamata ya yi a bibiyi da turin ni dai ni ne ruwa ne tsaki wajen haɗa auren amma yanzu gaskiya na ji kuskuren da ni don haka ina son a to aka je aka tambayi malamai wasu malamai suka ce eh haka ne wasu suka ce a? ai ba ku duni wani mutum da ya tabbata wagga jirgin in ma in mutum ya jira bayani ga malaman jirgin to da wuya malamai a ƙauye su kawo kare don haka yake shi bai yarda wanda ba an ba ne malamai sun ba sa ya halatta a kan ƙauye bai yarda ba sai an koma kalli don haka ɗauko maganar mai iski mai martaba ta kan sani yace ga wata matsala ina son a samu malamai manyan malamai garin nan naka ko masarautar nan a wala a wala mana matsalar nan in sun ce halal ne sannan hankalin ya zarfanta amma in sun ka ce haramun ne kuma wannan auren sai a bi hanyar da ya kamata a aure aka je aka zauna aka yi magana akan wannan aure malamai suka ba da fatawa ta auren nan lalle bai halarta ba kuma gudu dogaro da wannan aya a ƙarshe mai martaba ya yi jihadi ya ce to a yi amfani da wannan fasawar da malamai da suka ba su amma shi wannan mijin saboda wannan sosai da ya faɗa na rasa mata sai mai mata a ba ni dubu ɗari ya sai ya ya samu wata bazawar da ya fara kuma dama wanda wata hanyar a ai da kuma ce ko ai dubu ɗari suna a wurin don haka an ka ba na dubu ɗari har sadaki ha har abin har ta har komi dubu ɗari tun da auren sarki na sannan ita ko matar da tsotsayar haɗa ta da rana ta kace a tsarin sa mijinta ta saba da shi gashi kuma Allah ya kaddari kuma rabuwa ta zo to za ta je ita ma tana samun tsawo irin nata in ta kare ita to ga dubu ɗari ne ita ma da ba ya ba ta in ta je dan samu abin da zai sana'a ko sai ko da abin da ya ba a san da ita ta tun ta kare ita ta samu su zai aure shi saboda haka irin wayannan matsalolin boyayyi ya kamata a rinka lura da su wajen aure a bayin duru muna da kuma Allah subhanahu wata ta'ala ya kare mu daga irin wayannan kurakurai to sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa aka wata kun min ar-rada'ati an haramta muku yan uwanku daga shan nono wayil haqu bi zalika bi sunna al-banatu minha ah, ya'yan shan nono su ma haramun sunna ta bayar da wannan wa hunna man arda'at hunna mawdu'atu bayan ƴaƴan mace ta sha da su nono ba su auren da ba su auren ƴaƴanta to shi ma mijinta wanda yake ci an ma abocin domin akwai alaƙa ta aure tsakanin aure da kuma shayar da nono ma'ana mijin da yake aure da mace to tunda da nononta ya zama sanadiyar haramcin aure to shi ma ɗaya ne wanda ba ga wannan matar ba in yana da mata biyu ko mata uku ko hudu to guda ta bayar da nono to sauran matan kuma gaba ɗaya wannan wanda an ba nono in namiji ne ba ba wani tsakani da wannan in ma mace ba ba wani tsakani maza kayan wannan ne wala amma to wal kalatu haka nan wato gwaggwanni da halatu wato iyaye yan uwan ita wadda ta shayar da nono din mata su ma duka haramun ne ga wanda ya sha nono wa banatul afi haka nan ƴaƴan dan uwa na sannono wa bana kufuti da yaya mata wato na dan eh, abin nan dan uwan sannono min hali hadisi kuma duk wannan ya tattara ne an samu wannan hukunci ne daga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya haramu min ar ma ya haramu min nasabi yana haramta daga shan nono duk abin da yake haramta daga nasaba rawahu bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi wa musulun da musulun mata shi da kawai an ka toke wanda yake tuwa ba su cikin wannan haramcin ba suna haramta wajen zumunta amma ba su haramta wajen shan nono wato mai sharhin risala ya kawo shi wato ta mabani a yawa da yake son wayannan bayanin mata shi da ya ta yi wannan sharhin na risala wa umma nisa'ikum sannan an haramta muku iyayen matan sarakunan wa da kuma 'ya'yan matanku wato sawa'an wato abin nan ne a goliyanku ne ko kuma a'a suna can gidajen ubannansu da an ka baro shi raba'ibu jam'u rabiba wato jam'i ne na rabiba kamar wadda kai reno kenan gidanka aka rene ta haɗa matar da kawo waye binta zauja ita ce 'yar mata min gairi wadda wato daga wani namiji wanda ba kai ba allati bi hujurikum wanda suke cikin kulawa ay rabbuna hunna kuna renon su sifatun muwafiqa lil galibi wannan sifa ce wadda yake galiban haka abin ke kasancewa galiban idan aka aure mace da goyo ta zo da dan goyonta ko yan goyonta gidan miji wani lokaci kuma sai a bayyana goyon na abin can amma da galiban mace tana zuwa inda aka aure ta mai goyo ce tana zuwa da ta. gidan miji don haka in namiji ne ana ce mai ne. in mace ta ana ce mai ba. wato saboda shi wannan sabon miji wanda ba kiyaye su ba karkashin kulawa ne suke shine mai reno yana reno sa da wasu to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ita wannan matar haramun ce min nisa'ikum daga matanku allati da kalbin da yana wanda kuka yi duhuri da su kuka shiga daki ai jama'atu mu'minna kuka haɗu da su fa in lam takunu da kalsun bihinna idan ka aure mace ba ai kwana aure ba aka rabu fala duna alaikum da lahi gare ku fi ne kai hinna ga ku aure wato ƴaƴayen ya za fara ka tumu da in ko rabu da wato nan ana tasowa daga sama kenan a yau kasa ya sai ya ruruto wato sai ya zan ta ƙara girma da mu'amalar mata zai da ita yanzu kuma ta koma a wace ko ba haka ba domin sarrafa dinta ta ga dai abin bai kurce mata ba domin an aure ya kurce mata sarrafu ce na zaman ta tsohon miji ko a jinnan ko wannan mutumin wato ta ga bai kurce mata ba za ka shari'a ta ba da wannan dama amma ba a yi daga kasa zuwa sama da ɗaya aka ɗaura aure ko ɗaura aure ɗaya kai to ba a koma ga can sama din ya wannan ya yi kawo. to shine dan baya ma na yake fala mafhuma laha wannan su ba ka ba mafhumi gare ta don haka da an bacci Allah ya fi hudur kun baka ta to a ce a goge yadda ba a tuno da ita gidan miji ba ita halatta a ba mafhumi ga wannan to za akwai mafhumi wajen malaman usuli eh, gaskiya nake akwai mafhumi wajen malaman usuli suna ce akwai mafhumin sharfi akwai mafhumin mukhalafa akwai mafhumin muwafaka ga sunan dai mafhumi mafhumi wanda yake son bayani akan wannan sai karanta a littafin usuli wato shi mafhumin sharfi sai an kai sharadi kaga sai a ce in fata sharfi fata mashrudu ko ba haka ba kaga daga nan ana iya fahimta cewa tun da sharadi ya wuce to a sai wani hukunci da za a samu madadin wani haka nan mukhalafa eh in an ka samu to an yi muwafaka da kaza hukunci kaza to a an saba ma wannan abin kuma hukunci zai zai canza to kaga wanda ke sauraron ya ga gundarin maki hukunci gundarin maki kaga bai ga ta akwai mafhumu sharti akwai Mu mukhalafa da muwafaka da sauransu saboda haka Allah zai taimake mu mu samu karatu na sallah ko na na sanin abin nan mu'amala eh, akwai akwai karatu ina nan jingine ina nan jingine na jira Allah ya taimake mu to Allah tabaraka wa ta'ala yake wa halailu abna'iku an haramta muku matayen yayanku allazina min aslabikum wanda suke daga tsatsanku wato ma'ana mutum bai auren matar kansa haka nan matar jikar duka haramun duk lafi man tabannai su muhu saɓani yayanku na tabanni walakun kawo kala'ilin su kan kuna iya auren wato matayen ma'ana mutanen jahiliya suna yin tabanni mutum ya rike wani matsayin ɗa shi kuma ya rike matsayin uba wanda yake da musulunci ya rubuta wannan tsari tun daga hukuncin da aya ta saukar game da zaidu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta ka wata ala ce waɗannan ya'yan na tabanni su babu komi wa amma a muna ya razai ce su kuma mata na ya'yan ku na shan nono masu wali masaharimuhunna an san cewa haramun ne bi sunna ta hanyar sunna tunda can hadisi ya ce wa ya haramu mina razai ma ya haramu mina nasabi kenan duk duk matan da sun haramta ta hanyar nasaba sun haramta ta wajen shan nono ashe in matar ka tabba ɗa nono to dan nan ka kula dan ka ne in ya yi aure ya saki ba ka auren matan ne. domin matar ka ce wanda ɗanka na tsatsauta ba ka auren mata ce haka nan shi ma ɗanka na shan nono wanda matar ka ta shayar da shi nono ko kuma ba ma matar ka ta shayar da shi nono ba matar ka guda ta shayar da shi nono sauran matan su kuma sauran matan su ma kaga duk waye ne gare shi saboda haka a lura da irin iren waɗannan hukunci ne wanda yake kafayar umur abubuwa na wanda yake kokoye wa an ta jama'u al husaini kuma an haramta muku mu haɗa tsakanin yan uwa guda biyu bai halatta musulunci mutum ya haɗa ya da ƙauna min nasabin wanda yake zumunta ta hada su suka zanya da kauna aw yardain aw ridain ko aw ridain ko kuma shan nono bin nikahi ba hada su aure wayil yalhaqu bihi ma bis sunna al jam'u bainaha wa bain ammatiha kuma sunna ta yi bayanin cewa ba a hada mace da ta wuri guda gidan miji guda ko a hada mace da kauna uwata inna ta wato duka ba a yi wato waya juru nikahu kulli wahidatin alal infiradi amma kowace ana yin aurenta daban ana yin auren ya idan aka rabu ko ta rasu a wuri kauna haka nan mutum na yin auren a mace bayan so rabu ko ta rasu ya wuri gwaggwanta ko kuma a kauna uwarta wannan babu laifi wa milku ma ma'an haka nan in kuyangi ne ana auren su haɗe waya ɗau san amma in kuyangi ne yana mallaka su duk bayansa ne amma bai mu'amala aure wato ta saduwa da su gaba ɗaya sai dai ɗaya daga cikinsu illa ma kada salaf sai abin da ya rigaya fil jahiliyyati a zamanin jahiliya min nikahikum ba'da ma zikir shine kun wuri sashen waɗanga da aka ambata to wannan fala junaha alaikum fi babu lahi gare ku an yahe muku inna allaha kana gafuran hakika ubangiji ya kasance mai gafara ne ne ma salafa ga abin da ya rigaya minku daga gare ku qablan nahai kamin hani rahiman kuma mai jin kai ne bikum da ku ba ma a kada kun bi zambin Allah bai kama ku da laifi ba fi ma maza ga abin da ya shuɗe kabla na haika kamin hari na ya bayanin ko to alhamdulillah za mu tsaya nan ga sai Allah ya nuna mana gobe insha Allah sai mu gaba da ikon Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله

اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله بحمده وشكر الله ولا حول ولا قوه الا بالله هو الاول والاخر والظاهر والباطن بيده الخير ويميت ولا كل شيء اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استعصيت به في علم الغيب لك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وجفاء همومنا وهمومنا اللهم إنا نسألك من كل خير سألك من محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك من محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا وارحمنا وهدنا وآتنا وارزقنا اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم لا تعالى إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم انا نسالك اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا المسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات ربنا ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا الله كرمنا aikin da muka aikata ya Allah ka ba mu cikakken ya Allah duk da za ka raba a cikin wannan wata na Ramadan Allah ka samu na daga Allah ka samu daga cikin cikin baya ya Allah maganin bakin ciki da fatin Allah ka magance mana talauci da fatara ya Allah ka falkace zakata mu da ibadojin da muka yi su domin neman yarda Allah ka karba mana Allah kan uwa take aikowa tana neman addu'o'in Allah ka jawo bukatun mu ta su gaba ka magance namu da nasu gaba ɗaya Allah ka fitan ma ya kuma da malaman mu gaba ɗaya Allah ka rufe asirin ya Allah mai wata ba da ya tafiya Allah ka nuna mu da wasu lafiya ya Allah ka zauna su cikin aminci kuma kamar da su cikin gidajen cikin aminci ibadon su yi Allah karba musu ya Allah ka nuna mu da wasu sauku wasu cikin aminci ya Allah sauran jagororin mu da muke tare a wannan masallaci da wannan cikin wannan gari Allah muna roƙon kai musu Allah kai musu taimako ya Allah kai musu jagoranci zuwa ga abin da zai da alheri cikin jagoranci ya Allah malamanmu na suna gaba daya sun daga magabata har zuwa yau Allah suna roƙonka Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama Allah ka bukan Allah ka da musu a cikin aljanna ta dauka ne ya Allah ka taimaki dukkanin taimakon Allah ka ga dukkan bukatun su magance dukkan matsaloli اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء والحمد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا ولا قوه الا بالله والله اكبر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين